waɗanda suke kusa da waɗanda suke nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka barkanmu da saduwa a yau bakwai ga watan ramadan shekara 1438 bayan hijira wanda kuma shi ne biyu ga watan shida na shekara ta 2017 miladiyya masallacin jami'ar abubakar ta fara balewa a nan bauchi a yau juma'a wanda a cikin ramadan muna amfani da wannan lokaci wajen gabatar da karatunmu ba bayan la'asar ba kamar yadda aka saba a sauran ranaku kuma a irin rana kamar wannan a cikin watan ramadan mukan tara tambayoyi waɗanda kuka rubuto la'alla waɗanda suke da alaƙa da karatun da muka yi a baya ko Allah ba sa da alaka da karatun da muka yi a baya saboda rashin isasshen lokaci na yin tambayoyi a cikin ranakun karatu sai muke keɓe wannan ranar ta zamo rana ce ta karanta tambayoyi da kuma amsa su to yanzu ma kamar yadda muka saba zan karanto abin da ya sawaka na daga tambayoyin da kuka rubuto sannan kuma mu amsa su daidai gwargwado insha Allah sai dai kamar yadda aka saba za a yi hakuri wajen amsoshin za mu yi a takaice saboda kowace tambaya ta ɗan samu ta ɗan tabu duk da cewa na san duk ƙoƙarinmu ba za mu iya gama amsawa ba saboda tambayoyin suna da yawa amma za mu zaɓi waɗanda suke al'ahammu fal'aham a yayin da kuma nake sanar da waɗanda suke bin mu ta live stream cewa waɗanda suke daga nesa don akwai waɗanda suke kallon mu live yanzu haka da muke gabatar da karatun nan saboda yadda Allah ya yassare wa dan adam hanya ta technology waɗanda suke kallon mu daga wurare a ko'ina a duniya ina sanar da mutanen da suke bin mu cewa suna iya rubuta tambayar su suma sai su aiko ƙarƙashin karatun da ka saurara in kana da tambaya a kai in ka zo comment sai ka rubuta tambayar ka ni kuma daga baya in na gani ko kuma waɗanda suke lura da waɗanda suke tura shi ta hanyar live stream ɗin in suka gani za su iya gaya mun sai a rubuta tambayar ka sai a karanta insha Allah za ta iya shiga cikin tambayoyin mu muna fata Allah ubangije ba mu dacewa da daidai kuma ya sa mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da shi tambaya ta farko wato na faɗi wannan ne saboda kamar yadda na ce ban ɗauka a farko lokacin da suka bani shawarar a rinka watsa wannan karatu ta hanyar live stream ban dauka zai yi tasiri kamar yanzu abin da na gani ba na yanda waɗanda suke bin karatu nan live daga kowane sako da lungu da yankuna na duniyan nan da kuma kowace nahiya ta duniya asiya da europe da kasashen larabawa da sauransu na ji mamakin yadda na ga waɗanda suke sauraro muna fata allah ya karba mana ya sa saboda shi muke yi kuma ya sa mu amfani junanmu kuma mu amfani al'umma sanarwa ta biyu da zan yi ita ce ta uh, farin cikin wato isar da godiya da kuma addu'a ga wani bawan Allah wanda ya saba taimakawa ga asusunmu wanda muke dama kowace shekara abu ɗaya ke na taimakon marasa lafiya da marasa abinci da kuma marasa galihu na wannan masallacin to kowace shekara azumi yakan ba da gudumawa kuma kowace shekara a shekarun baya yana bada gudumawa ta naira dubu ɗari sannan bana kuma sai ninka ya bada naira dubu ɗari biyu alhaji suleiman kenan wanda yake lagos wanda ya kan zo nan mu rufe tafsirin nan da shi to ya aiko kuma mun saya kayan abinci na shinkafa da masara mu raba wa mabukata waɗanda Allah ya sa za su ci rabon wannan abun sannan daga cikin kudin an taimaka ma waɗansu wajen sayan magani daga cikin kudin an taimaka ma wani wajen biyan kudin haya ah, daga cikin kudin kuma akwai ɗan sauran canji da yanzu ya rage wanda shi kuma za a biya wa wani kudin makaranta don haka irin wannan aikin alkhairi na faɗa ne ba wai don saboda shi yana so in yayi a faɗa ba a'a don soro da mu zaburar da irinsa waɗanda mai yiwa suna da son irin wannan aikin alkhairi amma mai ba san ta inda za su yi ba da kuma irin waɗanda ma ba su ma gane amfanin irin wannan abun domin taskacewa kanka wani asusu a lahira da zaka je ka fasa lokacin da ka fi bukatar ka samu lada kuma ga kuɗin da yanzu kake da shi da zaka nemi lada amma waɗansu ba su gane wannan ba don haka ko anan masallacin ko kuma a kowane masallaci don Allah muna kira ga waɗanda Allah ya ba su wadata da cewa su rika taimakawa wajen ganin cewa sun yaye mutane daga cikin halin da suke ciki na kuncin rayuwa sai dai mutum ya yi la'akari da abu biyu na farko ka bada kudinka a hannu amintacce da ka tabbatar da cewa zai isa zuwa ga wanda ake nema ko a wani masallaci ne ko a wani gari ne ba dole sai ka kawo nan ba amma ka tabbatar da cewa wanda ka basu za su kula su isar da shi yi al-amanata alawar jiha na biyu kuma shine ka bayar gwargwadon abin da kake so Allah ya baka kowa a cikin yana so Allah ya bashi da yawa so ka bayar gwargwadon damar da kake da ita don wani yana da halin da zai bayar da yawa akwai da yawa cikin irin waɗanda suka ninninka wannan arziki amma mai yiwa ba su fahimci amfanin yin irin wannan saboda ajiye wa kansu kyakkyawan asusu ba domin ranar kiyama duk wanda Allah ya bashi dukiya to lalle Allah ya bashi hanyar da zai nema wa kansa alherin Allah na lahira sai dai in shi bai ga damar hakan ba za ka shi Allah ya saka mishi da alkhairi masu yin irin naka kuma su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita irin su Allah kuma ya ƙara kwaranyewa talakawa da marasa lafiya da gajiyayyu damuwarsu Allah ubangiji kuma ya kawo ɗauki da dukkan bukatunmu na alkhairi mai tambaya ta farko yana ce yana neman a masa ƙarin bayani ne akan abinda muka faɗa dangane da halittar bil adama mun karanta ayoyi mun ce an fara halittar ɗan adam daga taɓo ko daga laka ko daga ƙasa ya ce gashi kuma Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci kowace dabba ko kowane abu mai rai daga ruwa ta za mu yi mu haɗa shi taɓon ne ko ruwan ne wanne ne aka halici ɗan adam da shi wannan tambaya ce mai muhimmanci ka sani da cewa wannan ayar wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma bata ci karo da wa a khalqal insani min tin ba Allah ya fara halittar dan adam daga tabo wato duka biyu ne akwai tabon akwai kuma ruwan wannan ayar ta yi magana kan tabo sai bata kawo ruwan ta hada da shi ba waccan ayar ta yi magana kan ruwa sai bata kawo tabon ta hada da shi ba kai kuma sai ka hada su an fahimta a in ba lalaci kake ji ba can Allah ya ce ruwa nan ya ce tabo ka kawo ka hada ne a ciki yanda al'amarin yake kamar yadda na gaya mana da Allah ya zo halittar annabi Adam ya fara daukan sinadarin kasa ne busasshe wanda muka sani amma kasa wanda kamar yadda hadisin Imam Tirmidhi ya nuna an ɗauko daga kowane lungu da sako na duniya duk inda ɗan adam ke zama da nau'uka daban-daban irin na soil aka haɗa, akwai yashi akwai asalin ƙasa akwai taɓo akwai baki akwai fari akwai ja kowane iri annabi sallallahu alaihi wasallam ce da haka ne aka san bambancin launin mu da haka ne aka san bambancin ɗabi'un mu wani yana da albarka wani bai da shi kamar yadda ƙasa ma akwai mai albarka akwai mara albarka akwai kasar da za ta iya haikuwa ta bada noma akwai ta bada kayan noma akwai da ba za ta bayar ba da haka mu muka zama gurgudu yadda kasa take sannan akwai kyakkyawa akwai mummuna ai ko kasa ma akwai kyakkyawa akwai mummuna to da haka ne Allah ya aka ɗebi garin kasa sai aka jika shi da aka jika sai zama min lazi sai zama taɓo ne wanda in ka zai iya yana da danko zai iya kama hannunka daga baya aka ajiye wannan taɓon aka yi ta juya shi har sai da ya zama min hama'i sai da ya zama tabo baki har sai da yawan masnun kamar yana kauri yana yana karni na irin yadda ka ajiye tabo ya dade din nan har yana wari sannan daga nan ne sai ya zai koma salsalin an gane ko khalaqal insana min salsal ya halici dan adam daga wato tabo wanda aka ajiye shi har ya fara ya zama kaman kasko kalfakar sai da ya karfi tukunna salsal shine kasa wanda yake haɗe da yashi yashi a ciki kalfakar kuma wanda ya riga ya bushe har ya zama kamar yadda ake dafa kasko to wannan shine matakan da Allah ya bi ai tun lokacin da yake kasa an zuba mai a ciki ruwa wannan ruwan shine wa ma'anan ruwa ayar da kai ka kawo an gane maganar shine wallahu khalaqatu da dabbatin mimma shine sauran ayoyin da suke nuna huwa alladhi wa huwa alladhi khalaqakum ay wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra shine ayar khuliqa min ma'in dafiq shine ayar thumma ja'alahu thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin to daga nan kuma dukkan mu sauran adam su kuma ruwan ne zalla shine ruwan maniyi sannan daga ba mutum ya zama gudan jini sannan kaza sannan kuma an ka dubi yadda jikinmu yake composition din jikinmu ruwa ya fi yawa sama da komi a cikin jikinmu to wannan shine ma'anar ruwa da Allah ya faɗa a cikin wannan aya wallahu a'lam sai wannan yake tambaya akan sinadarin da aka halicci dan adam da aljannu da mala'iku to dabbobi fa dabbobi duk suna cikin wannan ayar wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma duk da ruwa ne su yasa yanzu su ma ai daga maniyi ne kamar yadda muke gani irin yadda salon halittar ɗan adam yake sai mai tambaya ta gaba yake cewa shi malami ne da yake karantarwa in ya bada ɗalibansa jarabawa ya zo yin maki sai ya ga wani ya ci gaba ɗaya shi ya halatta ya rage masa maki bisa la'akari da cewa jarabawa ta yi wahala ta yanda ya san zai yi wuya a cewa na ɗalibin shi ya yi da kansa ya yi sata ne za ka tun da ya yi sata ne zai iya rage masa ni abin da zan ce ne, ka yi kuskure ta yi in ka bashi ya zama ka yi kuskure amma ka yi kuskure wajen ba da maki ya yi fi akan ka yi kuskure wajen rage maki tunda baka da tabbas baka kama shi yana sata ba ka ga dai gaya ci ne akwai waɗanda suke da baiwar da kai ka koya musu amma wallahi shi zai fi ka iyawa wannan haka ne Allah ya yi bil adama haka suke annabi sallallahu alaihi ya yace fa kam min hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu kana tsaya dauko ilimi ka zo ka karantar da dalibin ka shi kuma yafi ka iya wannan da yawa sun da muna karantarwa muna ganin irin waɗannan yara yan baiwa za ka ɗauka ka masa kyakkyawan zato cewa ɗan baiwa ne ka bashi yadda ka bashi aka yi kwashi in kai ya maka wuya lokacin da ka haddace shi yanzu Allah ya bashi yayi sauki ne don haka me yasa ba za ka zama mai rahama ba in ka ga ya ci kawai ka bashi in ka kama shi yayi sata ko da ka taba kama shi sai ka ce alama ce ta cewa yanzu kana da circumstantial evidence cewa mai yiwa yanzu ma sata yayi amma haka kawai ba wani dalili don ka ga ya ci sai ka ce alama ce ta cewa yayi sata ci ba sata bane sai kuma ya ce yana neman karin bayani akan hadisin da yake cewa duk wanda ya aure mata sama da ɗaya zai zo ranar kiyama a gaban ubangiji a ɗaure adalcinsa ne zai kunce shi wani hadisin da ka faɗa ni ban san shi ba ni da hadisin da na sani shine man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma duna al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa shiqhu ma'in don da yake da mata biyu sai ya tankwara zuwa daya ya rabu da dayan ya maida dayan kalmu'allaka ya ƙi yin adalci wa ɗayar to ranar kiyama zai zo yana da gefensa shanyanye ne zai zo da shan inna gefensa ma'il to amma wannan da kake cewa zai zo a ɗaure duk mai mata biyu kai wannan fa za ka rikita mu tun Allah da ba za mu zo a ɗaure ba wayan ce yana son a taimaka masa da addu'a domin kullum idan ya zo yin karatu sai ya ga wani abu yana ɗauke masa hankali kuma karatun baya shiga kuma wai a faɗakar da malaman su da Allah su rika ɗan fahimta su rika ɗan ragewa mana suna ɗan suna an yi tsauri da yawa wannan ina ji a jami'ar atomic bomb university yake kenan to eh, ga suna malaman suna jinka wai ku dan sassauta musu kun yi tsanani yayi yawa to ku kuma su ma sun ce ga muku ta ku ƙara karatun yi yawa kuma ku sani kamar yadda na sha faɗa in kaga kana yawan faduwa a jarabawa akwai matsaloli da yawa sai ka duba ko ka nemi shawarar wani counselor ko kuma ka samu wani wanda ya san human psychology zai iya gaya maka matsalarka ta yi tun daga farko kai kusa ka ɗauki course ɗin da bai dace da kai ba ba kowa ne zai iya kowane course ba amma kowane mutum akwai kwas ɗin da zai iya to in baka tsora hannunka akan kwas ɗin da ya dace da kai ba wanda wannan kuma tana iya faruwa ga matsalar ita jami'a ka nemi kwas kaza sai a baka wani kwas ɗin da ba shi kake so ba ko ba shi zaka iya ba saboda an yi la'akari da result ɗinka na O level to wannan yana iya jawo matsala ana iya kuma samun matsala daga gare ka ne kai kana so ka kai kaza amma ba za ka iya ba ana iya kuma samun matsala ne mai yiwa ba bai da alaka da wannan kwata-kwata kai din ne mai yiwa wato wani abu wanda yake arif yake damun ka a kwakwalwa ko da da kana da kokari yanzu sai a samu wani abu ta yi aka bincika ma goranci ne kawai ga ya maka yawa to kaga sai a ji ka in ka dan aura maka guda ɗaya, ka dan je wikin ka dawo zaka samu mai wa kwakwalwa ta dan canza wani kuma zaka iya samu cewa maiwa yana da wata matsala ce ta wata cuta da ta shafi kwakwalwarsa wadda take sa kwakwalwarsa ta yi difomin, wani kuma za ka iya samu yawa aljannu ke tare da shi waɗanda suke sa shi wannan duk wani abu na nasara sai su rinka katse masa to haka sai ka je ka bincika ka kuma yi ta yin addu'a komai sai Allah ya kawo sauki sai ka ga ya zo maka da sauki insha wannan ya ce wanne ne fi falala da kai sallar jam'i a tarawih ko kuma kai kai ka kai a jam'i a tarawih shi yafi maka akan ka koma gida ka je kai saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce man kama ma al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla mutum ya yi salla tare da liman har aka gama to za a bashi ladar daren gaba daya tambayar su ta karshe ya ce yana da wanda yake so da aure to ashe akwai matsala ma dama da ya sa jarabawar take abu ya ce kuma ita ma tana da karatu kuma tana da ɗabi'u amma yanzu ya fahimci aure fa ba zai yiwu ba to yana gani don Allah wani ya gaya mata in ya gaya mata bai zalunce ta ba a ai rashin gaya mata ma shine ka zalunce ta ka gaya mata cewa aure ba zai yiwu ba don ta kama gabanta akan ka ajiye ta tana ta tsammani zaka aure ta kuma auren ya zo bai yiwu ba ko kuma kai baka da halin yin aure ka ga yawa in kuka rabu mahala zaka zo in ka fara karantawa zaka rinka gane ABC din sosai idan mutum ya yi rashin lafiya har na tsawon wata daya bai iya yin sallah ba idan zai rama sallar ya zai rama zai yi kowane a lokacin ta ne ko kuma zai a hadawa gaba daya da farko dai ba ya maka cewa ana ajiye sallah don baka da lafiya rashin lafiyan da yake iya sawa a ce ba a yi sallah ba shine rashin lafiyan fitan hankali amma matukar kana cikin hankalinka kuma kana da rai to sai ka yi sallah ba abun da yake zama uzurin da zai hana ka yin sallah na rashin lafiya saboda fattakullaha masatatu gurgudun da zaka iya haka zaka yi in ka samu damar da zaka yi ruku'u da sujada da kuma tsayuwa sai ka yi in baka samu damar sai ka yi a zaune ko a kwance salli qa'iman in istata fa in lam fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana iya yin sallah in ka samu damar yin alola falam tajidu ma an fatayamma musa idan tayyiban in baka samu damar yin alola baka yi amfani da taimama kai wannan duk hanyoyi ne da suke nuna cewa ba wani rashin ba wani rashin lafiyan da zai zama uzuri don haka sallolin nan da suka wuce sai ka rama su kana iya rama su gaba daya a rana daya kana iya rama su kadan kadan gurgudu yadda zaka iya amma dai ka sani dainul lahi a haqqu an yuqda bashin Allah ne wanda ya kamata lalle ka biya don haka sai kai kokari ka rama sa ta biyu ya ce wai da gaske mala'ika iblis mala'ika ne mala'iyar iblis kamar da muka karanta a ayoyin suratul bakara da sauransu bisa zancen da ya fi rinjaye ba mala'ika ba ne saboda Allah madaukin sarki ya ce wa idkulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih don Allah ce wa idkulna lil mun ce wa mala'iku kaga da bankin sai ce illa iblisa kana min aljinni kaga daban shi kuma yana cikin aljannu don shi ba mala'ika bane kuma saboda Allah ya ce mana bal ibadun mukramun su mala'iku bayin Allah ne masu girma la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun suna yin aiki ne da abinda Allah ya umarce su iblis kuma Allah ya ce fasajadu illa iblisa aba wastakbara kaga mala'iku ba sa wannan tambaya wannan bawan Allah yana cewa a masa cikakken bayani akan family planning bara maka cikakke bai da maka kaɗan family planning shine wato yin tsari na wajen haifuwa yadda zai iya sa mace ba za ta haifu ba a wurin malaman musulunci ya kasu kashi biyu akwai abin da ake ce ya kasu kashi uku akwai abin da ake ce tawqifun natal akwai abin da ake ce tawqitun natal akwai abin da ake ce tanzimun natal abubuwa uku kenan tawqifun nakal shine bai halatta ba kwata kwata shine a tsaida haihuwa kwata kwata ka fi yaya biyu ko daya ko uku ka ce ba za a sake haihuwa ba ko hudu saboda kai dan gaye ne ba za ka kara wani ba to wannan haramun ne saboda kayyade adadin iyalin da za ka haifa wannan na Allah ne ba naka bane an fahimci wannan ko wannan yana iya halitta ne yana iya halatta ne kawai akwai lalura kamar uwar tana da wata cutar da za ta sa ko a rasa ta ko a rasa ɗan ko kuma iya abinda da likita ce za ta iya haifa kenan tunda ta hanyar mai wa cs aka haifi ƴaƴan ba ka hudu ya isa ko uku ya isa to wannan ya halatta a dakatar in ba haka ba bai halatta ba a dakatar da haihuwa a ce ba za ta sake haihuwa ba abu na biyu shine tawqitun nasal shine ka yanke adadin ƴaƴan da za ka haifa ko da baka ce ka tsayar ba amma sai ka ce ni ƴaƴa biyar ko ƴaƴa shida ko ƴaƴa kaza ya fi mun daidai da zamani wannan ma haramun ne don ba kai ne zaka iya kididdige adadin ƴaƴan da zaka haifa ba kuma ƴaƴanka ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a baka san waye mai amfanin ba ka ce shida zaka tsaya kuma na bakwai din shine mai amfanin duk sauran na banza ne ko kuma na guda shida din nan gaba ɗayan su mutuwa za su yi ɗaya ne zai zauna ai baka sani ba don ba za ka yanke adadin ƴaƴan da zaka haifa ba na ƙarshe shine tanzimun nasal shine kai tsari na spacing ka ce in an haifi wannan kana so matar ta huta zuwa shekara kaza ko wata kaza ko kwana kaza kafin ta sake ɗaukar ciki sai ka yi wannan wannan shi ba laifi bane sahabbai ma suna wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba kamar da hadisin mu'adh dan jabal ya nuna an fahimci wannan hadisin jabir kunna na'zir wal qur'anu yanzil ka ya halatta shi wannan ta hanyar da duk ya halatta ko ta hanyar yin azalu ko kuma ta hanyar amfani da magani ko na sha ko na allura ko na implant amma ya zama da shawaran kwararren ma'aikacin jiniya ne wanda shi ya ba da shawarar wannan ta hanyar an gwada an ce jininta ya dace da kaza sai aka yi to in babu cutarwa a ciki ya halatta ba laifi bane wallahu alam tambayarsa ta biyu ita ce shi jami'in tsaro ne kuma sukan je aiki kuma ya zama suna da ba za su samu saukin da za su cire takalman su ba sai suna operation kuma gashi za a yi sallah wannan mun karanta aya cikin fiqihu cewa kawai sai kai sallah da takalminka in ka zo kai alola lokacin da tun za ka fita ko za ka sa takalmin sai ka yi alola ka cikakkiya sai ka sa safa ka sa takalmi a kai to duk lokacin da ka zo yin sallah in ka yi alola in ka shafa kai ka shafa kunne to kafar ka ma shafawa za ka yi kan takalmin kawai sai ka yi sallah da takalmin ko safar inda safar za ka yi sallah sai ka shafa kan safar sai ka yi sallah ka haka ba sai ka cire ba wannan saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na al-mughira ibnu shu'ba wanda ya tabbata cewa annabi sallama ya yi shafa akan hufi to shafa akan hufi sai nuna ya halatta a yi shafa akan dukkan abin da za a yi sallah a ciki ko da safa ne ko da wato shine aljaura ko da kuma takalmi ne anni'al ko da kuma hufi wannan yana tambaya cewa Allah ya kori Iblis daga aljanna bayan su jira wa annabi Adam yana tambaya cewa ya aka yi zo ya masa wasu wasin nan tunda an kore shi daga aljanna a'a yanda kai ma yanda yake zuwa maka in zai zo ma yanzu ai shaitan yana zuwa ya jiri fil insani majalad dam yana iya shiga cikin jinin ka zagaya ta ko ina don ka zai iya zuwa wa annabi adam ma ta irin hanyar da kai ma yake iya zuwa maka sannan bayan haka kuma wannan itimali na farko kenan itimali na biyu shine da aka ce ya fita daga aljanna ai an fitar da shi daga zama a cikinta ne amma la yalzam cewa don an ce ya fita daga cikin ta kuma ya zama ba zai iya zuwa don ya je wata ta'asar ya dawo ba kamar yadda ya je wa annabi adam ne an fahimta ai kaga zai zama kenan kamar a ce ya fita da zama a ciki amma sai ya zo wa annabi adam saboda ya zo ya masa wannan waswasin don haka ba zai rabu da cewa don baka zama a gari kuma ba za ka iya komawa garin ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah alladheena ukhriju min diyarihi an kore su daga makka ta bar garin maka har shi da kansa yace walaula anna qaumiki akhrajuni minki ma karashtu ya koma da zaman madina amma daga ba bai sake koma maka yaje yaje ba amma da yaje da yaje maka ya ci gaba da zama a can ko yaje ya dawo don haka wannan yana iya nuna cewa don an ce ukhruj fakhruj min hafa innaka rajim ba dole bane zo ba zai iya sake komawa dan yayi wani abu ba gurgudun damar da Allah ya bashi wani yana tambaya cewa idan mutum ya sha giya a watan azumi sai zai tuba ya sauran azuminsa azumin da kai wanda shi ba ka sha giyan ba yayi azumin da ka sha giyan a ciki in a ciki ka sha to akwai laifin giyar ka akwai kuma azumi sai karama duka biyu karama shan giyar ta hanyar tuba da aiki na gari ɗayan da zai shafe shan giyar sannan kuma karama wani azumi ya ce ina hukuncin wanda ya je sata sai aka kashe shi misali ɓarawon mashin to wanda ya je sata sai aka kashe shi ya zama amruhu ilallah al'amarinsa yana wurin Allah ne duk wanda ya mutu ba kafirci yake yi ba baka cewa zai shiga wuta an gane sai dai ka bar al'amarinsa a hannun Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a azabahu amma in dai bai mutu yana shirka ba to tabbas in dai yana da imani ko da misalan zarrati ne wata rana zai fita daga cikin wuta kuma zai shiga rahama gwargwadon abinda hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu suka nuna yace aljanu dukkan su shedanu ne tunda an ce baban su iblis ne a'a ba dukkan su bane shedanu amma dukkan su aljannu ne don Allah ce illa iblisa kana minal jinni kuma Allah ce wal janna khalaqnahu don ka sunan jinsin aljanu duka sun hada amma ba dukan su bane shaytanu shin an ce ash-shaytan shine al-mutamarrid al-ati wanda yake da taurin kai to ai ba kowa ne a cikin su mai taurin kai ba wanda ya kafurta shine ake ce masa ash-shaytan ko ya taurin kai wajen sako shine ash-shaytan to amma sauran ana iya samun mutanen kirki ai Allah ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hasaba to alqasituna sune shaydanu wa anna minna salihuna wa minna duna zalika duna zalika sune shaydanu sauran kuma aljannu masu imani kenan a cikin aljannu akwai bayin Allah nagari ba waɗanda suke bautar Allah sosai waɗanda kai in kai takara da suma suna iya finka nagarta a gaban Allah saboda suma akwai hisabi na aljanna da wuta a cikinsu don haka shi yasa a cikin su akwai bayan Allah na gari kana karanta littattafan magabata na baya waɗanda suke da abuwa na ban mamaki irin wannan kamar littattafan shekul islam bin taimiya za ka ji labarin abin mamaki akan waɗansu aljanu bayan allah sannan ko daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci zai iya cewa ɗan uwanku daga cikin aljannu suna iya zuwa wuraren alheri naku kamar wurin karatu ko wurin wani abu za ka kada ku rinka yin gaggawan hukunci akan kowa ku ce dukansu shaidanu ne wannan ya yi tambaya da turanci amma na fahimci cewa yana jin hausa don bayan ya gama kuma ya ce allah ya bada lada don haka da hausa zan karanta an fassara yana tambaya wai akan ah, wai ina hukuncin kudin da aka nema ta hanyar kudin na haram ne amma kuma an same shi ta hanyar haram ne to ya hukuncin wannan kudin yana nufi kamar kudin da ka tara ta hanyar wairawa ko waka ko karuwanci ko sata ko wani abu abinda malamai suka ce akan irin wannan kudin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haramta irin wannan kudin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta samanul kalb wa ulwanul kahin wa maharul bahi kaga kaɗan daga cikin nan kuɗin da karuwa ta tara da kuɗin da mai bokanci ya tara da kuɗin da aka samu ta hanyar sata da kuɗin da aka samu ta hanyar riba da kuɗin da aka samu ta hanyar eh, damfara da kuɗin da aka samu ta hanyar satan kuɗin gwamnati da duk irin waɗannan kuɗaɗen idan mutum ya tara irin wannan kuɗin idan na wani ne dama to ya bayar masa duka kamar kuɗin sata kamar kuɗin gwamnati kamar kudin damfara kaga na wani ne dama kun gani amma idan kudin naka ne amma haram kana sai da giya ne ka tara kudin ko kana sai da alade ko kana sai da kare ko kana caca kaga wannan naka ne ko kuma kana cin riba wannan ma duk naka ne to irin wannan ko kuma kudin karuwa kaga wannan ma ai naka ne to irin wannan kuɗin in mutum ya tara abinda malamai suka ce shine zai koma kan abinda Allah ce falakum ru'usu amwalikum mutum in mabu in mawadaci ne to ya rabu da shi duka kuɗin amma in mutum mabukaci ne ta yanda ana jin tsoron in ya rabu da kuɗin kuma kare ya komawa ruwa to sai ɗabi iya abin da ya zama na iya abin da ya zama na laluri wanda zai ci abinci ya ɗan biya kuɗin haya ya ɗan yi wane ne sauran sai rabu da shi kun fahimta kudin da ya zama wanda za ka yi bukatu da shi sai ka cire ko sai ta cire sauran kuma 50% 30% ko 80% ɗin kudin gwargwadon yawansa shi kuma sai mutum ya rabu da shi ya ake rabuwa da shi shine ka yi takallusi da shi ta hanyar abubuwan alkhairi kamar ka bayar a yi wa mutane abubuwa irin na community service ko a gyara hanya ko a gina gidan marayu ko a kawo ruwan famfo ko a gyara famfon da ya ɓaci ko a tona rijiya ko a yi wani abu ne amma ba za ka kai masallaci ba kamar zuwa abinda na faɗa ɗazun nan mutum ba zai kawo wa masallaci kuɗi irin na haram ba sai dai kuɗin halal saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun tambayarsa ta gaba ita ce eh, wani yana bin sa bashi kuma yanzu ya zo bai ga mutumin ba ko mutumin ya mutu ya zai sai ka je ka samu magadansa sai ka biya su kuɗin idan ko babu shi babu magadansa babu turiyarsa, sai ka yi sadaka da kuɗin in aka je lahira sai a ɗauki kuɗin sadakan a biya shi da shi wannan kuma yana tambaya ne cewa idan ya ji idan ya aski ko ya yanke farci ko ya aski gemunsa a cikin kwanaki goma gabanin sallar layya wanda aka hana yin aski ko yanka farci shin layyarsa ta yi eh ta yi an dai hana ka yin wancan abubuwan إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا min من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي an hana ne amma bai shafi ka ba don kayi wallahu ala wanda ya ce ya ji waɗansu tambayoyi da wani malami ya amsa kuma gaskiya sun ɗaure masa kai daga ciki ya bada amsa cewa mutum ya sami da matarsa azumi zai yi kafara amma mutum ya ci abinci ne to ba zai yi kafara ba sai dai rama azumi sannan daga ciki ya ji cewa idan an zo ranar arfa to ya ya zama ranar arfar ranar asabar ne to mutum ba zai azumi ba sannan ya ji cewa idan mutum ya wasa da gabansa har mani ya fito ko mace ta wani abu na iskin na'i mani ya fito to waɗannan wai bara su azumin bai ɓaci ba suna da laifi amma azuminsu bai ɓaci ba to waɗannan duka malamin na abin da ya faɗa ya bada fatoyi ne gwargwadon abin da ya fahimta kuma gwargwadon ɗaya daga cikin ɓangarori na fatoyin malamai kan kuma ta ko ni yanzu da nake bada amsan waɗannan ba dole ba ne su zama su ne karɓaɓɓu a wurin wani wanda shi kuma malami ne mai bada fatawa in ka zo fatawa za ka yi naka binciken ne sai ka faɗi iya fahimtar ka da istihadin da ga wani malami yayi ko kai kai in ka isa kai sai zama ka faɗa da tsoron Allah iya abin da kaga gaskiya kenan kuma kake gani da shi za a bauta wa Allah bisa daidai in ka yi daidai kana da lada biyu in ka yi kuskure kana da lada ɗaya a irin wannan kun fahimta don haka ba dole bane fatawoyi da amsoshi su zama iri ɗaya saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa kuma yanda fuskokin mutane da kwakwalen su ke fahimta ba dole iri ɗaya bane don ka ta amsarwa ne ta zama ta bambanta da ne haka aka samu tun lokacin sahabbai haka yazo lokacin tabi'ai haka yake har zuwa yanzu don ka karka dauka duk abin da ka ji dole a wurin wani malamin ba iri ɗaya zaka ji yanzu ne abubuwan da nake bada amsar nan ta yi wani yazo duk yace ba haka bane ya bada nasa kuma haka ba zai sa a ce ya rusa nawa ko nasa ya rushe ba kun fahimci wannan wannan shi yasa cikin musulunci yake da sauki sai kai gurgurdo abin da ka fahimta kuma malamin da ka yarda da shi da kuma addininsa waɗannan fatoyi waɗansu daga cikinsu ina tare da shi waɗansu ba na tare da shi in mutum ya sadu da matarsa ka fara ta kama shi wannan ina tare da shi kuma zai rama wannan azumin kuma zai tuba saboda babban laifi ne sai dai shi ya ce wai matar ita ba za ta rama ba ina tare da shi cewa ba za ta rama ba idan dole ya sata amma ba na tare da shi idan ita ma da zaɓin ta su dukan su biyu sai sun yi kafara an fahimta ko sannan kuma ina tare da shi akan cewa idan mutum ya ci abinci da gangan ko wani abu wanda ba jima'i ba to wannan mutumin ya aikata babban laifi zai tuba ga Allah kuma zai rama wannan azumin amma babu kafara a kansa wannan ina tare da shi saboda hadisin annabi sallallahu da ya zo akan kafara yayi magana akan jima'i ne ba yayi magana bane akan cin abinci amsa ta biyu ita ce a cewa in mutum in azumi ya haɗu da rana arfa a yi azumi arfa rana azumi kuma rana asabar ce ko ranar da aka hana azumi ba za ka yi ba nan ba na tare da shi saboda na yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi ka keɓe ranar asabar ya hana yi ka keɓe ranar juma'a to amma abin da nake fahimta daga cikin wannan shine ya hana akan ka keɓance shi ne na musamman ka ce bari ka azumi don yau asabar ko ka keɓe ka yi don yau juma'a kamar yadda za ka keɓe ka yi don alhamis ko don litinin wanda shi akwai a sunna to waɗanda ranakun su ba a keɓewa a yi amma in wani sababi ya zo wanda dama na azumi ne sai ka yi shi ba don yau asabar ko yau juma'a ba sai don wancan sababin to wannan ya halatta an fahimta don haka idan ka fara ramukon azuminka ya zo maka ranar asabar za ka rama idan ka zo yin azuminka na tsakiyar wata guda uku da ake sai fada da alhamis a asabar ko ranar juma'a kana iya yi azumi na wato eh, abin nan sittu shawwal ka koro kana yi kana so ka yi duka a jere sai yi laraba ka yi alhamis kana so ka yi juma'a da asabar to ba zan ce ka tsallaka ba saboda ka koro ni ba don asabar ko don juma'a yasa ka yi ba sai don wancan abin to irin wannan a fahimta ta ya halatta shine bambancin da ke tsakanin abin da yake abin nan abin da yake da kuma abin da ya zama mustafina min al'asir shi ne ba za ka yi wancan ba amma wani ya zama mustafina saboda hukum ne khas wannan khas ne wannan am kuma babu ta'arubi tsakanin khas da am kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya hana yin nafila bayan sallar la'asar amma ka shigo masallaci kuma kana so ka yi nafilan tahiyatul masjid kaga sababin shiga masallaci sa zaka yi ba wai don yanzu bayan la'asar ba wancan malamin da kake faɗa ta yi shi ma ya yarda da cewa in ka zo zaka iya nafila bayan la'asar tunda ka zo saboda sababi ne kun fahimta to don haka kuma ya kamata ya yadda da cewa saboda sababi yasa za ka yi azumi ranar asabar ba saboda yawan asabar ba don haka sai yadda da wannan ma wallahu ala sannan ba na tare da shi akan fahimtar cewa in mutum ya fitar da mali azuminsa bai karye ba a azuminsa ya karye kai dai ba zai yi kafara ba amma zai rama wannan azumi wannan fatawar da ya faɗa ita ce fatawar masaban zahiriya kuma ita ce fatawar imam bukhari ma a cikin sahih bukhari amma al'aimatul arba'a gaba ɗayan su sun tafi akan cewa mutum ya fitar da mani sai ya ra azumin sa ya kare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya da'u shahwatahu ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu to idan mutum ya zama ya rusa wannan ka'idar ta shahwatahu ya fitar da mani kaga ya kare azumin kenan kamar yadda ta'amahu wa sharabahu shi ma karya su ya karya masa azumi ya ce an yi bayani kan mutum ya yi hulɗa da aljanu kuma ya ce an ce ya hulɗa shi daban aljanu masu yi hulɗar su daban to wannan yana nufin cewa ya kiyaye kowane irin hulɗa da jinsin aljanu kenan eh ina nufin irin hulɗar da zai iya saka ka je ka fada cikin wani abu hulɗar da aljanu irin wanda bokaye da yan tsubu suke yi da wanda masu tsafi suke yi duk wannan kai nesa da harkar aljanu don za su iya kai ka su baro ka da wasu masu rukiya da za su fake da rukiya daga ba su rinka isti'ana da aljannu suna ba da magani suna ce aljannu ne suke ba da magani to wannan duk gaskiya wasila ce zuwa ga wani abu mai muni za ka a guje shi amma in dai wata mu'amala ce wanda ni ban santa ba sai in kai bayani da yake ce kamar kana kaza da aljani sai in ji ko ya halatta ko bai halatta ba amma dai umuman gaskiya mu mai da hankali da su kowa yana cikin al'umma ce mai zaman kanta illa umamun amsalukum don haka kai sha'aninka su yi nasu tambayarsa ita ce kun san abin da ya sa nake gaya muku wani akwai labarin da na taba gaya muku kuma na labarin ya inganta na abin nan eh, babban malamin sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz allah ya ji kansa lokacin yana shugaban jami'a islamiyya an samu wani aljani da ya zo ya rajista da jami'a yana zuwa a siffan mutum aka bashi admission aka bashi daki yana zaune tare da waɗansu a cikin daki kuma daga ƙarshe ya zo ya bayyana cewa shi aljani ne ɗaya ɗan ɗakin su ya dawo a makare bai kulle kofa ba a shi wannan ɗin ya dawo a makare har ya kwanta sai wanda yake ciki ce wani ba za ka rufe kofa ba kuma kai ne ka shigo na ƙarshe shi kuma yana jin lalaci sai ya miƙa hannunsa daga kan gadonsa hannun ya je jikin kofa ya kulle wannan kuma ya gani ya razana hankali kaga an kai ne kai ma ba za ka yi bacci ba shi ne da safe ya je ya faɗa ya je ya gaya ma Sheikh bin Baz kuma aka kira wannan ya ce masa ka ji tsoron Allah kai mutum ne ko aljan ya ce gaskiya shi aljini ne malam ya masa nasiha ya ce masa ya bar wannan makaranta to wannan magana ta inganta an tambayi Sheikh bin Baz din daga baya cewa wani ɗalibi ya bada labari cewa an yi haka da kai an yi haka yace eh da gaske an yi haka da ni to kaga irin wannan shi yasa nake ce hankali da aljini a yau kaga kun haɗa ɗaki? don haka da kake cewa za ku yi mu'amala wace irin mu'amala Allah ya kyauta wannan yake cewa yana so suna sallah ne tare da liman sai ya tashi raka'a ta ƙarshe da rasu sai liman ya zo zai tashi suka ce su subhanallah sai mamu suka ce su subhanallah sai ya dawo ya zauna da ya zauna ya tafi ya yi sallama daga can baya kuma mamu na baya sai suka ce a raka uku aka yi sai zama an samu confusion da dispute tsakanin su kansu mamu da masu subhanallah da wanda ba su yarda da subhanallahi ba abu mai sauki ne kawai da an ce uku kuka yi sai ya tashi limamu sai ya karo guda daya an gane shi kenan ya ciko guda ɗaya sai a yi sai a yi sujada sai a yi sallama sai sujada rafkanuwa shi kenan sallar ta yi wace irin sujada za a yi anan kenan na'am ba ji za a yi ko tabli ba ji za a yi saboda an yi sallama kafin sallah ta cika shin yadda maza za su yi sallan su daban ne yadda mata maza su yi daban a'a annabi sai ya ce sallu kamar aitu muni ku kamar yadda ce ku zu an yi manasikakum ya hada maza da mata don haka inda maza suke sallah haka mata ma su yi sallah sai inda shari'a ta ce banda wuri kaza duk sauran abubuwa iri ɗaya ne wanda ake bayyanawa mata ma za su bayyana sai dai mace in ta zo bayyanawa za ta yi karatu ne bi sautin kafi ba wai za ta yi a hankali irin yadda ake yin sallah a zahar ba in ta zo yin asuba amma ko ba za ta da karfi irin yadda namiji yake ba sai ta yi daidai yadda ita za ta ji an gane da sauransu sai kuma yadda shari'a ta bambanta kamar tsarin suturar ta ita ya bambanta da na namiji tsarin yadda za su yi in akwai limanci a ciki mace ita ba liman ba za ta wuce gaba ba sai dai ta tsaya a tsakiya sannan in za a yi sallar jam'i ita mace tana baya ita daya ba za ta jeru tare da namiji ba da sauransu in ba irin waɗannan ba to sallar sauran hai'a iri ɗaya ne wannan ma yayi da turanci amma da hausa zan fasu dan karanta yake cewa um, yana so a masa bayani akan a uh, wai in aka zo ranar kiyama da muka ce hadisin na Abu da cewa za a je neman shafa'a a je wurin wannan annabin ya bada uzuri a je wajen wannan annabin ya bada uzuri wanda yasa suke bada uzuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai dalilin shine Allah ya ce asa an ba asa ka rabbuka maqaman mahmuda shine kada aka bashi wannan daman Za ka tunda privilege ne ba right din su bane in Allah ya ga dama yana iya bada wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama Tambayar sa ta biyo ya ce annabi isa yana cikin annabawan allah to amma da gaske ne cewa annabi isa bai mutu ba kuma zai dawo ɗaya eh, da gaske ne in kana son cikakken bayani akan watan ka nemi tafsirin mu na suratu ali imran inda muka cikakken bayani akan annabi isa da tarihinsa da kamanninsa ma duka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamanninsa cewa in ya dawo ga yadda za a ganshi. shi don haka sai ka nemi tafsirin suratu ali imran za ka samu wannan mutum da yake neman yarinya da aure sai ya fuskanci cewa tana da iskoki aljanu to yanzu ya zai yi suka maganin inda maganin aljanu ya gaba za ka yi sannan kuma wanda yake cewa a masa bayani akan hukuncin hoto a musulunci abin da ya sa na karanta wannan shine na daɗe da tun lokacin da na taɓa amsa wannan tambayar hoto a iya abinda na fahimta mutu yana so ya samu cikakken bayani akan fahimta ta na abinda na fahimta dangane da hoto yana iya karanta ko wata doguwar muhammara da muka taɓa a facebook da wani bawan allah ya taɓa mun tambaya a kai sai na rubuta a shafi na tun 2013 da aka mutum ya bi 2013 ko eh, in mutum ya bi zai iya ganin dogon bayani da na yi akan wannan amsa amma a takaice abin da yake ciki shine cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya inganta daga gare shi a cikin hadisai ingantattu cewa Allah ya tsinewa al-musawwirun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta at-taswir wannan ya tabbata kuma dukkan malamai na hadisi sun tabbatar da ingancin wannan yana cikin bukhari da muslim an fahimta to matsalar ita ce me fassarar at-taswir ko menene fassarar as-sura shine inda malamai suka yi sabani ba su yi sabani ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa almusawiru, sannan ba su yi saɓani ba cewa annabi sallallahu ya nuna wa'idi mai tsanani akan almusawirun cewa za su shiga wuta to inda matsalar take ita ce waye almusawir kuma mecece as-sura to asura an gane ko a yaren larabci tana iya ɗaukan ma'anan abin da aka gina sai aka suranta shi ya zama a gine yana da inuwa da komi kun gane ginannen abu kamar gunki ko kuma mai rai mai motsi sunansa sura a larabci gina shi ko sauwara shaka. abu na biyu a larabci na zamani ana kiran abin da aka ɗauka hoto shi ma suna sura to wannan shi jawo saɓani cewa shin sura irin wanda aka ɗauki hoto ita ma sura ce irin wancan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa gina abu a gine mai inuwa wanda yake kama da mutum ko kama da dabba mai rai wannan abun haramun ne kun fahimta wannan yana daidai da aikin mushrikai waɗanda suke gina gunki a yi ƙafauta musu kuna gane magana wannan shi ake ce attimsal saboda wanda ya yi shi sawwarahu ya suranta shi ne to wannan dukkan malamai ba wai mamu almajirai ba ko na da ko na yanzu fatawarsu ita ce cewa gina irin wannan abun haramun ka gina gunki ko ka gina wani abu kamar mutum mutumi kun fahimci wannan da kyau a musulunci ya haramta to sabanin da ake da shi shine da ba a gina ba sai aka zana a zane drawing kenan kuna gane wannan ko kuma aka taka shi a jikin labule sai aka taka ya zama foton mutum ko tsuntsu ko kuma wanda aka ɗauka da ta hanyar photograph irin namu da wata na'ura ta daukan hoto sawa'un mai motsi ko mara motsi to wannan shine wanda sabani yake waɗansu daga cikin malamai suka ce dukkan irin wancan bai halatta ba duka waɗansu malamai suka ce a bambanta tsakanin wanda aka saka da hannu ko wanda aka yi drawing da shi da wanda na'ura ta ɗauka waɗansu malamai suka ce duka ya halatta sai dai makaruhi ne wasu kuma su ce haramun ne ka dora a sama ka rataya hoton amma don ka zana ko ka ɗauka shi wannan ba laifi ba ne bisa saɓanin da yake malamai wanda yake da tsayi ba dole sai na shiga ba amma ni a ciki wanne ne tawa matsayin bayan dogon karatun da na yi na tun da akwai saɓani abin da ni tawa fahimtar ta tsaya kai ita ce gina abu wanda yake da sura wanda yake da inuwa a gine mai kama da gunki ko mai kama da mutum mutumin abu wannan haramun ne kaulan wahid an fahimci wannan kuma a fahimta ta dukkan inda annabi sallama ya tsine ba masu al-taswir yana magana akan irin wannan ne ba yana magana akan irin wanda aka zana ko irin wanda aka dauka da kyamara me yasa shine yaren harshen larabci na zamani ne ya kire kiran wannan da suna sura amma asali a hadisi da kuma alkur'ani in ka ji an ce sura to ana nufin abin da aka gina ne saboda duk a alkur'ani in ka ji Allah ya kawo kalman sura ba yana magana akan hoto ba ne, yana magana akan abu ne mai gangan jiki shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawaka fa'addalaka fi ayi suratin ma sha'ara baka. da Allah ya zo gina ka ya gina ka ne ko yayi ka ku ba da amsa bana gina ka yi ka zama mutum mutumi goye gangan jiki ko yayi hotonka ne don haka irin wannan shine wanda mutum ya kokoyi irin yanda Allah ya don haka haramun ne an gane ko shi sa Allah madaukakin sarki ya ce cewa abin nan khalaqahu sawwarahu Allah ya halice shi sannan kuma sai ya suranta shi don haka wannan surantawan da duk inda ka zo ya zo a cikin alkur'ani za ka gaina magana a kan ɗan adam irin yadda ya yi Allah ya yi shi to irin wannan ne bai halatta ka gina irin yadda Allah ya yi ba kun fahimta amma hoto irin wanda za a ɗauka da photograph ko irin wanda za a zana an fahimta shi na zane shi saboda manganun malamai da yawa akai ina da fahimtar cewa shi ma haramun ne kun fahimta da kyau ina da fahimtar cewa shi ma haramun ne amma ajiye shi idan za a cire kan ko wani bangaren wannan ya halatta wannan dalili akai shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke da yawa a cikin akwai na cikin bukhari da muslim kamar wato ah, hadisin zaid ibn khalid al-juhani da hadisan aisha wasu na cikin bukhari wasu na cikin muslim wasu na cikin sunan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo ya ga aisha ta sa labule mai hoton tsuntsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yage shi ko yace baya so sai ta yayyanka shi sai ta yi amfani da shi a matsayin shimfiɗin gado nan annabi ya ce ta cire gaba ɗaya ba kaga tun da an yanka an raba kan an canza shi ya zama wani iri sai annabi ya bar shi ta ci gaba da amfani da shi ta mai da shi filo kaga wannan ya nuna cewa ya halatta a yi amfani da shi ko a bar shi matukar bai zama cikakken sura ba kuna gane wannan to amma a taswir irin na zamani wanda shi ba zanawa aka yi ba fa sai dai an sa na'ura ne ta ɗauka sawa'un mai motsi irin wannan da muke amfani da shi ko a talabijin ko a wata na'ura sawa'un kuma wanda aka dauka ya fito da hoto wannan a fahimta ta halal ne kaulan wahida ba haram bane na farko bai gaskata sunan sura da annabi yake magana akai wanda ya tsine wa masu yi ba saboda sura kamar da na faɗa gashi yanda yazo a cikin hadisi gashi yanda yazo a cikin aya da irin abin da ake nufi irin yanda aka suranta dan adam dalili na biyu shine malamai na kihu na da da na yanzu duka abin da na gani a wurinsu waɗanda na gamsu da fatawarsu sun ce ba haram bane daga ciki in mutum ya dubi a masabar malikiya littafin na al-muftasar al khalil sharhin sa na hashiyatu da suki shi al-imamu da suki ya nuna cewa duk hoto wanda ba mai inuwa bane rataya shi makaruhi ne amma ba haramun bane ka rataya shi ma to ballantana kuma wanda zai dauka tunda lokacin su ba samu irin wannan zamani na ɗaukan hoto ba to malamai na yanzu kuma wanda muka yadda da su kuma muke amfani da fatawarsu bisa ga fahimtarsu da alkur'ani da sunna akan abubuwan da suka fi wannan ma muhimmanci musamman akan aqida daga cikin su akwai malamin mu Sheikh Muhammad ibn Salih Al Utsaimin shi kuma a fahimtarsa a fatawarsa daukan hoto irin wannan na photograph ba haramun bane ya halatta ni kuma na gamsu da wannan fatawar kuma da ita nake aiki akan wannan ne yasa in ka duba wannan shafin nawa zaka ga na sa link din wannan bidiyo na inda shi da kansa yake bayani akan da aka tambaye shi akan hukuncin daukan hoto shi ibnu usaimin da aka in ka shiga in ka duba za gani da kanka inda yake magana yana ba da fatawa akan cewa irin wannan daukan hoto ba laifi ba ne. kamar yadda kuma ya faɗi irinsa sa a cikin fatawoyinsa ko a cikin littattafansa kamar sharhin da ya yi wa riyadu salihin hadisi na Abdullahi ibn Abbas ya yi magana a kan wannan kuma ya nuna bambanci tsakanin irin waɗannan hotuna kuma ya nuna irin wannan ba laifi ne. ne ka ni a fahimta ta ɗaukan hoto ba haramun ba ne irin wannan da ake ɗauka ɗaukawa abin da zai fi baka mamaki shi ne, ni ina so a kan baya mini duk malamin da ya ce ɗaukan hoto irin wannan da za a ɗauka haramun ne amma kuma muka samu malamin kuma ana daukan shi da kyamara na bidiyo kuma yana motsi don Allah in wancan haramun ne wanne ne fi kamata ya zama haram da ka ganshi yayi dariya ya dake da ka ganshi yayi magana yayi shiru wanne ne fi kama da ya fito da dan adam sosai da shi da wanda ya haka ya daina motsi aka dauka don Allah wanne ne fi kamata ya zama haram to mutum ba zai ce wancan haram ba sai ce wannan haram me yasa haka ina fikihun yake jama'a an fahimta don haka ya a fahimta ta daukan hoto ba haramun bane wallahu a'lam Allah shine mafi sani wanda ya ce menene hukuncin mutum ya bacci da karamin wando a ya halatta wannan ya ce ina ne hukuncin wanda suke sallah da singlet sallah dai dole mutum ya rufe inda mutum ya rufe iya inda aka ce ya rufe shi kenan sallarsa ta tayi sai dai kamala shi kuma kamala wani abu ne daban kamar da aka samu daga abdullahi bin abbas ko abdullahi bin mas'ud ko abdullahi bin umar dai eh, abdullahi bin umar a masallacinsa in ya dube ka a sabon gaba kuma ya ganka ba kai kamala sosai ba ya ce ka koma baya kai ba ɗan ɗan gaba bane ko hula ya gaba ka da ita zai mai da kai baya to kaga kai ma kana da singlet mai yawa ba za ka zama kana da kamala ba amma dai ba laifi bane don ka ta singlet ko ka sallah da ita matukar baka barta ta yadda in ka sunkuya zai zama yana nuna bayan ka ko kuma tsiraicin ta bayyana ba wannan da shi da wani sun ce a ja kunnen mata 'yan makaranta waɗanda ba sa kula da sutura ta musulunci bisa ga abinda muka faɗa a cikin tafsiri akan kula da sutura da kuma mutunci na ya mace muna amfani da wannan muna yin nasiha gare ku mata ku ji tsoron Allah ku tuna cewa kuna wakiltar iyayenku ne kuma amana suka ba ku na kanku haka in kuka zo ku ji tsoron Allah akan wannan amana ku rika sanin suturar da za ku sa wadda ta dace da mutuncinku wadda ta dace da mutuncin iyayenku duk abin da kika aikata na mummuna ke ta yi wucin manta ahsahu Allah wa nasu amma Allah ya sa an rubuta shi kuma Allah bai manta ba lokacin da baki so a buɗe kuma sai a buɗe a ce gashi abin da kika yi ko ya zama miki abin ya shafe ki ya tasiri akan rayuwarki ko ya akan ƴaƴanki ko ya akan ki bayan kin mutu duka babu wanda za ki so zaka ka yi kokari ku tsare mutuncin ku kuma ku yi ku yanda zai sa ku bai haramta ba duk wanda in ta zo makaranta ba za ta iya karatu ta kiyaye ka'idojin Allah a makarantar ba karatun ta haramun ne saboda duk abin da zai kai ka zuwa ga haram shi haramun ne don ka ta koma gida ta je a mata aure in dai ta san in ta zo makaranta za ta rika sakon Allah ko ba za ta kiyaye dokokin Allah ba to waɗannan ɗaji su ne iya tambayoyin da za su iya shiga cikin recording akwai ɗan sauran tambayoyi a nan amma ina gani kamar gaskiya saboda jan lokaci za mu dakata mu bar sauran in Allah ya mu satin gaba su zama mana bashi ko kuma mu ta ajiye su dai za mu samu lokacin da za mu sa amsa su yanzu waɗanda muka amsa a daidai Allah ya bamu lada wanda ko muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh